ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد يا رجل رمضان شكرا تدعو لي 142 أشرين ga watan afrilu shekara ta daya 2021 miladiya muna farin cikin ka sake kasancewar mu a wannan darasi na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul hajj wanda yau muna zama na goma sha hudu darasi na sha hudu za mu tashi aya ta hamsin da biyu fadin allah ta'ala wa ma'arsan da mai ƙarfi mai rasulun na nabi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله Allah madaukin sarki yake cewa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu aiko ba ka, ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wani manzo shine manzon da wallazi yajihi jibril bil wahyi ayanan idan an ce manzo ar-rasul shine wanda wato jibril yake zuwa masa da wahayi wato a fili duk wanda yake ganin jibrilu yana zuwa masa da wahayi wato yana gaya masa ga abin Allah ya ce wannan shine rasul wala nabiyyin ko kuma annabi shine allazi takunu nubuwwatuhu ilhaman aw manama wanda annabtarsa take kasancewa ilhama Allah yake mai kimtsa masa abin a ransa a yi kaza ko kar a yi kaza ko kuma a cikin bacci Allah ya sa a turo masa wannan shine annabi kenan in mun lura da wannan fassara manzo ne wanda jibril yake zuwa masa da sako na Allah ya ga jibril din ido da ido annabi kuma shi ne wanda a ransa kawai ake kintsa masa a ce yayi kaza ko kar kaza ko kuma in yana bacci sai a nuna masa wani ne annabi malamai suka ce kullu rasulin nabi kowane manzo annabi ne amma walaysa kullu nabiyyin rasula ba kowane kuma annabi ne manzo ba in mutum ya zama manzo to sai da ya zama annabi sannan ya zama manzo amma annabi wani mataki ne da bai kai na manzo ba kamar yadda wasu malamai suka faɗa wasu suka ce wa ma na min rasulin wala nabi ba mu turo wani manzo ko annabi ba illa ila tamanna face lokacin da ya yi burin wani abu ko ya so wani abu a ahabba shay'an Abin abinda ya so shi ya za ku haddada bihi nafsahu kuma ya zantar da shi a ransa irin abin da ba a umarci shi da shi ba alka shaitan fi umniyatihi to sai shaitan ya jefa wani abu fi umniyatihi a fi muradihi a cikin abin da yake nufi fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan ma'ana shaitan sai jefa wani abu fi umniyatihi a cikin burinsa a cikin abin da yake so zan yi bayani daga baya insha Allah to amma Allah fa yansakhu Allahu ma yulqi shaitan sai ya goge ya share abinda ainihin wato shedan din ya jefa masa thumma yuhkimu a ayati sannan Allah tabaaraka ta'ala sai ya ainihin wato hukumta ayoyinsa wato ha Allah ya tabbatar da ayoyinsa da wannan annabi wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne kuma Allah mai hikima ne Abdullahi dan Abbas yace idza haddatha alqa ash-shaytanu fi hadithihi wa wajada ilayhi sabila idan wani annabi ya zo yin magana ko manzo sai dan sai ya jefa ra'ayinsa a cikin wannan zance nasa ya samu wata hanya kenan a cikin maganar Ya yace wa min nabiyin illa tamanna an yu'mina bihi qawmu ibn abbas yace babu wani annabi face sai yayi buri ina ma da mutanen sa duka sun yi imani da shi gaba daya ولم يتمنى ذلك نبي إلا ألقى الشيطان عليه ما يرضي به قومه أما ya متكر النبي يقول هكذا sai shaidan ya jefa masa wani ra'ayi da zai faɗa don ya yarda da mutanensa irin abin da mutanensa suke so ya gaya wa mutanensa abin da suke so to shi kuma Allah sai ya share abin da shaidan ya jefa a cikin buri a cikin nufin shi annabi ne tunda Allah bai zai bar wato annabi ya aiki da abinda shaidan ya umarce shi shi ko ya samu ba da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce illa idan tamanna kalmar tamanna din nan ana fassara ta da cewa idan qara'a wa tala idan annabi ya zo yin karatu ko ya zo yin tilawa na littafin Allah alqa shaytanu fi ummiyati sai shaydan ya jefa wani abu a cikin tilawarsa Shi ne fi cikin tilawata aiki ciki ko cikin karatunsa kamar yadda wani yake cewa wajen fassara umniyya da tilawa tamanna kitaballahi wala lailatin wa ha na ƙashi al-makajiri kaga anan gurin manna wato a ai wato tala kitaballahi wala lailatin kenan su malamin sun yi safani shin annabi da ake magana a nan dinnan yaushe ne ne alka shaitanu fi umniyati fi tilawati hal lokacin da ya kasance ya karbu fi salati ne ko wajen sallah shin a sallah ne ko kuma a wajen sallah haka yake faruwa wasu mutane suka ce idan yana karatu ne a sallah wasu mutane suka ce a wajen sallah ne to shine sai a ce to ya kuma za a yi a samu kuskure lokacin da annabi yake yin tilawa yake karanta alqur'ani alhali kuma manzon Allah masu ne min al-ghabar irin wannan kuskure ne shi zai je wani ba ciki a asalin addini masu ne min al-ghabar kuma shi qur'ani ba yanda za a yi aje ko wani abu kuskure a ciki dan Allah ce la ya'ti al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wannan kenan to kenan sun kawo iskali ga wannan fassara sannan malamai sun yi sabani wajen ba da amsa wasu ce annabi sarsalan bai wani karatu ba ballantana ma hashe ɗaya jefa maso na walakin na shaitana da kara zalika bai a ce shi ɗin annabi ne da Allah yana cikin karatu sai shaitan shi ma ya jefo nasa amma ba wai ya jefa a bakin annabi ba sai dai shi shaitan ya karanta nasa a ji amma ba wai da bakin annabi ya jefa masa kuskure kuma a mai mai mai kuskuren nan sai su mushrikai su zaci cewa wannan sautin da suka ji din shi ma na annabi ne nan fa jama'a duk muna magana ne shin akwai yiwuwar annabi yana karatu alka shaitan fi umniyatihi shaitan yazo ya jefa wani abu a cikin abin da yake karatu ko a cikin abin da yake gaya mutane kuma ta harshen annabi din suka ce bai zai yi ba sai dai shi shaitan da ya faɗa ba za a hana shi faɗa ba su kuma saurari su yi tsammanin cewa wannan abin daga annabi ne imam da yake cewa a wata rana ne annabi yake ya dan gaggadi haka afan nabi wato ifa'atan manzo Allah afan nabi wa ifa'a annabi ya dan gaggadi haka kamar yana dan bacci ya dauke shi sai wannan zance ya gudana a harshensa a bakinsa ta hanyar wato yana dan gyangyaɗi ba tare da ya farga ba wasu malamai suka ce a'a shaidan ne ya jefa masa wannan kalmar ala sabili sahu wal nisyan a bisa hanyar mantuwa annabi ya manta ya rafkana sai ya faɗi kalmar da shaidan ya faɗa amma bai gushe ba yana faɗa Allah ya fayyasa Allah wa shaytan Allah ya share abin da shedan ya jefa wato a bakinsa ya faɗa mutane na burinsa shi shaidan kamar shaidan ya so ya shigar da wani abu a cikin abin da Allah yake so annabi ya gaya mutane shi ma sun shigar wasu malaman suka da cewa wani shaidan ne ana ce da shi abu yau ya aikata wannan aikin kuma wannan fitina ce kuma jarrabawa ce daga Allah wanda yake jarraban bayan sa yadda ya ga dama to wannan kissar duk da ne ce muku bayani nake ta ɗaukar lokaci a kai a kan ayan nan da Allah ce wa an salami kwalluka mai rasulun wala nabi illa ina ana ce da ita wato qissatul gharaniq al gharaniq da yawa daga cikin malaman tafsiri in sun zo fassara wannan aya sai su kawo kissar kawai ta ba su yi wani ta'aliki da bayani ba kamar yadda imamu dabari ya faɗa cikin sa ibn kasir ma ya kawo kisar a cikin sa to amma ya ce muhammad bin ashab malamin sira shahararre ya yi bayani a cikin asira da irin wannan bayani da riwayoyi mursalai munqatai wallahu a'lam to amma duk wanda ya bi kissar wannan labari na qissatul gharanik zai tarar cewa kisar ba ta inganta ba wannan bayani na cewa shaidan ya kawo wa annabi wani kalma ya ji ya gaya mutane ko shaidan yana annabi yana yangyadi shaidan ya jefa masa duka wannan maganganun ba su inganta ba da riwaya ingantacciya hanyoyin gabaki ɗayansu masu rauni ne kamar yadda malamai suka faɗa da yawa daga cikin malamai muhaddidin sun yi bayanin wannan kisa ba tabbatacciya ba ne duk da wasu malaman tafsiri a cikin tafsirin sun kawo kisa imam muhammad bin ali ibn muhammad na shaukani a cikin littafinsa fatul qadir yana da tafsiri mai kyau a ƙarƙashin wannan aya yake cewa walam yasiha shay'un min hada babu abin da ya inganta na waɗannan maganganu in ji imam shaukani wala sabata bi wajhin min al-wujuhi wa ma adam siyati bal qudlanihi tare da inganta ba isar ba tacciya ce amma wasu daga cikin malamai sun ambace su a cikin littattafan su amma akwai abin da yake rushe wannan kissa din ba yanda za a yi annabi zai faɗi wani abin da ba Allah ya faɗa ba Allah ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin a wata ayar Allah ya ce wa ma yanfiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha annabi baya magana da san zuciya duk abin da ya faɗa wahayi ne to ya wani zai ce shedan ya ratsa cikin wahayi ya shigo da wani abu da wata aya da Allah ce walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila Allah ya tabbatar da cewa ya tabbatar da shi akan daidai ba yanda za annabi karkata zuwa ga shedan ina fata ana fahimta so in karshe dai kamar da ah, imam al ya iyas a cikin ash-shafa'a shifa ya yi bayanin wannan kisa shi ma ya ce kisa ce wato bata inganta ba ya ce fa'alam ka sani mai karatu a karmakalla an na lana fil kalami ala wato mushkin hadal hadith ya ce wannan hadisin yana da ishikali yana da rikici ya yi bayanai ya ce ya ishe kai wannan duk cikin malamai waɗanda suke ahalin sihati masu roito hadisi ingantacce ba su roito shi ba sannan mm. kuma ana fassara ayan ne in hadisin ya inganta ya ce to bai inganta ba daga ƙarshe malamai suke cewa wannan magana dai kawai a ɗauki waɗannan akawil ba tabbatattu ba ne kuma Allah ya kare manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kan ya faɗi magana wacce ba haka take ba so wannan magana ba ta inganta ba wanda yake son bincike akan wannan akwai littafi da Sheikh Mahmud Nasiru dinar zani rahimahullahu ta'ala yayi bayani dalla dalla aka wannan qissatul gharaniq nasbul majaniq li nasfi qissatul gharaniq Allah ya ji mana albani yayi bayani kwarai da gaske wanda ya kawo dukkan ruwayoyi na wannan kissa ya bi bayanin su kuma ya faɗi maganganun hadisi malamai na hadisi da ulama'ul muhaqqiqina wajen raddin wannan kissa din akwai a duba littafin al-isra'iliyat wal mawdu'at fi kutub at-tafsir na Muhammad ibn Muhammad Abu Shaf Shuhba shi ma ya kawo da ruhul ma'ani na imam al-alusi da ashifa na qaziyyar da na gaya muku da fatul qadir na imam al-shaukani da tafsirin imam qurtubi shi ma da shagabana duka waɗannan gabaki daya da fi zilalil qur'an duk gabaki sun kawo wannan kissa din ba ta inganta ba to Allah tabaraka ta'ala ya tsare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan da za a yi fadu wata magana da shedan ya ainihin wato fada a harshen sa da zai fada ba sallallahu alaihi wa sallam to shine sai Allah ya ce ne a gaba li yaj'ala li yaj'ala ma yulqi shaytan fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wal qasiyati qulubuhum wa inna Allah ya ce liyaja Alama ma yulki shaitan dan ya sanya abin da shaitan ne yake jefa ma na waswasi ko shakka wanda zai iya yiwa Allah tabaraka ta'ala ce fitnatan lil ladina fi qulubihim marad ya zamanto wato fitina ce ga waɗanda a zukatansu akwai rashin lafiya abinda ake nufi alladina fi qulubihim marad mihnatun wa baliyya ga jarrabawa ga bala'i ga shakka da nifa munafukai sai ya zamanto wannan ya zamanto wato ba ni sunan shi fitina ce a gare su su kam tuntuna za su tasirantu da wannan wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu suke kekashe shine qasiya wanda zukatansu suke kekashe an qabulil haqqi ba su karban gaskiya sune mushrikai zalika annahum tatanu lamma sami zalika su kam sun fitina yayin da suka ji wannan magana amma kuma sannan sun manusika wa rufi'a fazdadu utuwa aka shafe wannan abu su kuma girman kai yadda da karuwa a gare su sai suka ce ai muhammadu ma abin nasa buge-buge ne kawai yana faɗar ra'ayinsa ne da son zuciyarsa kuma ya zo daga baya ya yi nadama Allah ya ce ka inna wa inna zalimi na lafi shiga bayi lalle a zalimai mushirkai lafi shiga bayi suna cikin wato wato wato jayayya manisanci shiqaq ba'id khilaf shadid sabani mai tsanani haka suke rayuwarsu suna da musu suna da jayayya ba sa yarda da abin da Allah yake faɗa in Allah ma ya faɗa wato ba sa karba sun manta da shi alqur'ani la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid alqur'ani ya fi karfin wani ya jefa wani ba ciki ko da za a karatu mu ne yamma muna bayani akan aqidar shi'a da kuma manufar shi'a dangane da alqur'ani wanda shi'a suna da qur'ani su daban yana tattare da ayoyi a dubu goma sha bakwai da wani amma alqur'ani musulmi wanda yake hannun musulmi yanzu a duniya aya dubu shida ne da ɗari biyu da kusan talatin da shida a wani irgen dubu shida da ɗari shida da wani abu da sittin da wani abu ko da uku ko da wani amma su yan shi'a ƙura'anin su su suka ce ƙura'anin su yana ɗauke da aya aya ta fi dubu goma sha bakwai da wani kuma a cikin alkafi ya zo cewa babi da yake magana a kan a duk duniya ba wanda ya sai ce ƙura'ani ba wanda ya san ƙura'ani sai ali bin abi talib kowa duk wanda ya ce makarici ne duk wanda ya da'awar shi ya san alƙur'ani ko ya hadace qur'ani to magareci ne su a wurin yace a ba ma da ce qur'ani bai san qur'anin Allah sai Ali bin Abi Talib sai wannan limamai na sura goma sha biyu hadda Ali bin Abi Talib to su a wajen su wannan qur'anin da muke karanta irin sittin wannan da muke fassarawa wanda yake hannun musulmi a duniya gaba daya wannan qur'anin ba qur'ani bane ba sai da shi ba suka ce an yi karya a cikin qur'anin su Usman bin Affan ne qur'anin su Umar ne usman ya je ya yi kare-kare saboda ba sa son sayi usman yan shi'a la'antarsa suke zagin su usman ya je ya yi kare-kare ya shigar da ayoyi ya ciccire ayoyin da suke magana akan falalar aliyu da ahalin beci da aka su ba su da wannan ƙura'ani suka ce alam na sharah laka sadarar ɗin nan da ake karanta duk ba daidai ba ce alam na sharah laka sadarar wa ana an ka wizirar allabi an kazar harak suka ce sam ba ka bane waiwayen da take alam nashrah laka sadrak waja'alna aliyun laka sihrak wai akwai wai waja'alna aliyun laka sihirar wai akwai ayar mun sanya aliyu ya zama surikinka wai su usman sun goge saboda ba sa aliyu haka suke ta yi duk ayoyin da a cikin surar bakara suka bata ayoyi ala imran suka bata ayoyi nisa'i suka bata ayoyi da yawa kamar yadda ya zo a cikin littattafan su to a nan abin da muke so mu ga mutane hakikalin qur'ani wanda Allah ya saukar daga bakin jibril zuwa zuwa bakin manzo Allah sallallahu alaihi ba wannan adam da yake sai shigar da wani abu ko ya yawan wani abu la yati al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilu min wani abu. to abin da shi suke sai su ya dauki qur'anin sai su duba shi sai su yi fanal sai su shigar da abin da za su shigar amma na ainihin din yana nan ana karantawa yanzu kuna ji ko yaro karami dan firamare zai ci ah, wani wace aya ne waje annan aliyu laka sihira ai babu wannan a cikin qur'ani to ba yanda za a yi zai iya dauka zuwa shi gaba an yi an yi a canza qur'ani a duniya an samu kwararrun larabawa da suka iya larabci su je su shigar da wani abu su goge wasu ayoyi ba su iya ba ana ɗauko ƙur'ani an karanta za ka ji hankalinka ya kwanta ka san shi ƙur'ani ne sannan kuma ana karanta abin da yake ba qur'ani bane ba wallahi ka ji ba qur'ani bane ba so ba yadda za a yi wani ya zo ya shigar da wani abu a cikin alqur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna mu muka kawo muka saukar da alqur'ani zikir kuma mu ne za mu kare shi amma in shi'a suna da nasu daban qur'anin musulmi daban qur'anin in shi'a daban kaga kenan an raba hanya daban suna da mushafu fatima ko kuma lauhu fatima haka suke ce da shi wai wannan alkur'ani na fatima ne wai annabi ne da zai da su ya bar mata so wannan qur'anin ba su yarda da shi ba in ka ga dan shi'a wallahi yana karanta wannan qur'ani irin mutum ko dai dan shi'a ne jahili bai yi zurfi ba a cikin shi'ancin yana yin abin da ikhlasi ne yana bi kawai shikenan zai dauki qur'ani ya dauka da tsaye muke tare da su ko kuma dan taqiya ne ya sani amma taqiya dan ya fadda sau ya nuna musulmi kamar yana tare da ƙur'ani, amma wallahi ya shi abu imani da wannan ba dan da sun yi imani da shi to da sun yarda da ayoyin da suka yabu sai na abubakar suka yabu bai suka ce yan aljanna ne inda sun yi imani da wannan qur'ani yaya za a yi Allah ya ce laqad taballahu alan nabi wal na wal ansar har zuwa karshe Allah ya yafe wa annabi da muhajirin da ansar Allah ya ce wa sahabbai radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar cikin surat tauba aya ta 100 Allah ya ce sahabbai yan aljanna ne har abada to yaya in yan shi'a sun yarda da wannan Qur'ani za su kare ta wannan ayoyi yaya Allah ya ce yan aljanna ne sahabbai yan shi'a kuma su zo ce yan mutane yaya Allah ya ambaci sayyidina Abubakar da matsayin mai falala amma yan shi'a sai Abubakar kafiri ne Allah ya ce da Abubakar wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba kada ma abuta falala a cikinku, Allah ya ce da abubakar mai falala Don a sa ayat ta sauka kada ya rantsuwa ya ce ba zai taimaki wani ba ko ba zai ba wani musulunci ba amma in shi a musu yadda da wannan ba Allah ya yi yabi matan annaba a cikin alkur'ani ya ce matan annaba ummatul mu'minin ne wa azwaji ummatuhum wa ulul arham ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi min almu'minin wal muhajirin amma in shi a suke zagina na Aisha a wurin in shi a na Aisha kafira ce amma kuma qur'ani ya zo a cikin suratul nur aya wajen guda goma a cikin suratul nur duk sun wanke na Aisha akan zargin da aka yi mata to amma dai shi a tunda bai imani shi ba zai aiki da wannan ayoyin ba so bata lokaci ne kuke yi kuna tsammanin za a iya wani hada kai da dan shi'a ba yanda za a hada kai da dan shi'a sai dai in ya bar shi'ancin su sunna amma dan ahlus sunna ya aje sunna sai zai bar shi'a ba zai taba yiwa ba har duniya ta tashi saboda qur'anin su daban namu daban a cikin riwayoyin suke faɗa cewa mala'ika jibrilu da ya zo kowa hayi sai ya yi kuskure mai kwan ya je kai wa aliyu ibn abi talib sai kuskure ya je kai wa annabi wai saboda sun yi kama accidentally ya je kai wa manzan Allah manzanci shi kuma wai annabi ya karba amma da hakikanin yadda Allah yake so ne da aliyu ne annabi wai sai da mala'ika jibril ya dawo wai sai Allah wai yake ce masa kai ya akai kai mana haka mun tura ka wani guri ka je wani guri yanzu akwai kafircin da yafi wannan da rashin hankali da dabbanci kaga an tabbatar wa Allah da na sani a cikin wannan al'amari kuma shi kansa annabin ba a yarda da annabtansa ba da haka wannan yasa yan shi'a gurabiya a shi'a al-gurabiya ake ce da su suka ce aliyu Allah ne ba ma wai annaban ba aliyu matsayinsa shi ne huwal ilahu suka ce aliyu Allah ne wanda wannan a tarihin musulunci ya tabbata aliyu ya yi ta kashe waɗannan mutane kai ya ta bunka musu wuta ma sai ya samu mutum mai irin wannan aƙidar da yake ce mai Allah ne yadda zai kone karmami haka ya kone har sai aka yi magana aka ce za ka rika kona mutane kamar yadda Allah yake kona mutane su wa yake kona waɗanda suke cewa shi Allah ne To hanyar sunna daban hanyar shi'a daban shi'a ba alheri ba shi'a musiba ne shi'a yahudanci ne to ya kamata mutane su yi kokari su kiyaye kuma aqidan nan ita ce ruhin rayuwa dole ne mutum musulmi ya zama yana mai da hankali akan aqidarsa dan wallahi duk wanda ya mutu ba shi da aqida ba zai shiga aljanna ba dole sai ka mutu akan aqida alkitabu was sunna alqur'ani ya ce annabi ya abinda aka sa ka yi ka yi abinda aka hana ka hana shikenan ka huta Allah ya ce wa inna zalimina lafi shiqaqin ba'id lalle azzalimai suna cikin jayayya khilaf sabani yasa wallahi malai duk yan bid'an nan da kike ji ana cewa yan khawarij yan shi'a yan maturidiyya yan ahmadiyya yan qadiyaniya yan wane ne jami'a yan wace ce idan ka ji rarrabe rarrabin kansu a watsa watsan da suke yi wancan yana zagi wani wani yana tsaye wannan sun rarrabu ka suka ci daga saboda akan ra'ayi ake tafiya amma addinin gaskiya kwaya dai ko da ku a cikin sunna ɗin ne wani ya zo da wani abu sai dai shi ya sauka da kan gaskiya ya kauce amma sunna kwaya ɗaya ce ba ta rabuwa shine alkitabu was sunna ana samun masu zuciya ana cikin tafiya ta sunna ɗin wani ya zo da kaza shine ya ware amma ainihin aƙida ta sunna ta manzon Allah tana nan ba ta rabuwa shine alkitabu wa sunna Alƙur'ani da sunna duk wanda ya zo da san zuciya automatically daman zai yi waje ne kawai kawai ya fidda kansa ne kawai tun da ya fidda kansa to kuma kaga bara a sa cikin ahlus sunna ba ya riga ya fita kawai Allah ya dora mu akan daidai Allah rama ne Allah ya ci وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من haka ne wali alaman ladina utul ilma saboda waɗanda Allah ya bawa ilimi na tauhidi da alkur'ani da gaskata ainihin wato abinda Allah ya soke in ya faɗo wani hukunci yana iya sokewa annahu alhaqqu min rabbika lalle wannan hukunci na ayoyin Allah gaskiya ne daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su imani da shi ya taqidu annahu min Allah za su yi kudiri cewa wannan alkur'ani daga ɗayansa daga Allah ne dama Allah ya faɗa ma nan saq min ayatin aw nunsiha ki bi khairin minha aw misliha ba mu shafe wata aya ko mu mantar da ita ko mu goge ta sai mu zo da wata tafi ta ko kuma makamanciyar ta kenan Allah yana iya faɗan magana ya ainihin wato goge wani abu ko share wani abu to dan annabi ya faɗi aya sai daga baya zo ya ce wa sahabbai Allah ya canja ya ce kaza to ba yana nuna cewa annabi bai da satanci ba ba yana nufin cewa annabi yana da raba kafa ba dama Allah ya ga dama yakan sa wani hukunci daga baya kuma ya canja wa mutane ya ba su sauki yana yin wannan Allah tabaraka ta'ala maganar sa ce kuma abin da ya ga dama yake kuma ba a tambayar sa me yasa yayi wannan amma masu imani suna dauka cewa wannan gaskiya ne daga ubangiji fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatan su samu kwanciyar hankali da nutsuwa ai fa taskuna ilaihi qulubuhum zukatan su samu kwanciyar hankali wato wa takhda'a Watan tanqada la zuciyar ta da kai ta miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah Allah ya ce wa inna Allah la hadi alladhina amanu Lallai Allah shine mai shirya da waɗanda suka yi imani ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wacce take mai gaggiya ta daidai ai tariqin qawimin huwa al-islam mai gaggiyar hanya ita ce musulunci duk abin da zaka yi malam kai kokari ka rayu akan musulunci wala tamutunna illa wa antum muslimun wannan shine sunan da Allah ya ambace mu da shi al-islam musulmi kenan shiriya ta kware da Allah yake wa mutane shine zuwa su zama musulmi duk wanda ya zama ba musulmi ba yayi asara bai ci sa zuwa duniya ba kuma duk wanda ya bari ya mutu ba a musulunci ba yayi asara yayi mutuwar banza kuma zai gamu da azabar Allah shi yasa duk abin da zaka yi ka dage ka rayu akan musulunci kuma ka mutu akan musulunci Allahumma ahyina muslimin Allah ubangiji ka raya muna musulmi kuma ka dauki ranmu muna musulmi wa tawaffana muslimina wannan shine addu'ar da annabawa suke yi da shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi duk zurunci duk abin da ma za a je a yi dai Allah zai saka mutu kana sallah kawai sauran abubuwa insha Allah a samu sauki in dai ba shirka kake ba amma Allah ya ce muke kar mutu kana mai sallah to ana dan sa ma tsammani duk zanubin da kake aikata bayan shirka in Allah ya ga dama zai iya yafe ma in ma bai yafe ma ba zai kone ka a wuta zuwa adadin shekarun da kai na zunubi sai kuma da ƙarshe a dawo da kai aljanna abin da ya tabbata shine malam duk mutumin da ya mutu yana musulmi wato mai sallah to bai zai tabbata a cikin wutar jahannama ba dan za a zo wutar da aka sa musulmi masu sako kamar yadda ya zo a rubaya musulmi wanda suka saba wa Allah aka sa su wuta to za a zo wata rana wutar za a samu ruwa komai duk sun fita a riwaya aka ce sai dai ka ji kofofin wutan iska yana duka gararan ba kowa a ciki ina ma abuta wutar sun gama shekarun da za su yi Allah ya mai da su aljanna to wannan shine ribar mutum ya mutu musulmi na'am zai iya yiwa ka mutu musulmi mai mugun zunubi da laifuffuka na'am in Allah ya ga dama ya fi maka fa nema idan akwai hakkin mutane da yawa to shine damuwa wannan kuma dole sai ka biya ko a diba a cikin ladan ka biya to amma duk yadda za a je a dawo kaddara an jefa ka shiga cikin wuta din to za ka je ka yi wasu adadin shekaru ka sha azaba iya azaba Allah ya san iya shekarun amma a ƙarshe ne ba za ka dawwama ba baka cikin khalidi na fiha abada duk wanda ka kaga ya zama khalidi na fiha abada a cikin wata to'ar ne ya mutu baya sallah to wannan kan ba zai taba fita ba shi kuma ba zai taba fita ba da haka shine burin duk inda mutum musulmi yake kar ya bar addininsa kar ya bari ya ridda kar ya bari ya fita daga musulunci in yana zunubi Allah tabaraka ta'ala mai rahama ne mai jin kai ne in ya so ya fe masa in ya so kuma ya kona shi gwargwadon zunubin da ya aikata to sai a zo a tarar da wannan wuta na rusa ba kowa a ciki duk sun tafi to amma mataki mataki ne aljanna da akwai wanda suke shiganta dukan farko kamar jarabawa ne ake yi wani dukan farko za ga sunansa a sama kawai ya buge ta ya cinye ya wuce wurin kawai sanci ya tsare ko a cikin mutane akwai wannan akwai wanda kuma za ga ya yi na biyu <laughs> wani na uku wani na kudu wani na biyar wani na shida wani na ɗari uku da hamsin ma zai <laughs> to haka in an zo shiga aljanna mataki mataki ne iya ƙarfin imaninka iya yadda za ka fara shiga wani gaskiya ba zai shiga ba sai ya sha duka a wuta tukunna an daka shi ya daku sannan na gaba Allah ya dawo shi ya tabbata a cikin hadisi ingantacce yan wuta idan aka ɗebo su aka kawo su gidan aljanna za a kawo su a kone sun yi baki kiran gawayin wuta sun sha azaba ita azabar lahira wato Allah ka share mu idan ka kone saboda ba mutuwa ne shine problem da ma ana mutuwa sai ka ce ai ka huta ma an ta kone ka gamu shikin to ba mutuwa in jikin ya kone gaba daya sai Allah ya dada kura naman jikin ya dawo sabo fil kamar yadda yake da tsoka da nama da hanji da komai a dada kone ka ka sake jin zafi sama da wanda ka je a farko to haka za a yi tsawon shekaru a ƙone ka a dawo da jikinka a ƙone ka a dawo da jikinka a ƙone ka a dawo ba mutuwa la ya mutu na fi hawa la ya haya ya ce wa mu junudan gaira hali ya zuƙul azaba muna canja musu fatu saɓanin fatar da suka ƙone don su da ɗanɗanar azaba to daga baya in lokacin ya kai na azaba da Allah ya tanadar maka sai a ɗebe ku sai a kai gina aljanna to amma a goshin kowane dan wutar jahannama an rubuta jahannamiyu anan jahannamiyu ma'ana dan wutar jahannama to a haka mala'iku za su ɗebe su su kai su gidan aljanna to sai abun ya rika damun su da su aljanna kuma ga wata alama ta jahannama sai su ce wa mala'iku ko su ce wa ubangiji ya ubangiji taimaka mana dan goge mana wannan wannan jahannabi a goge mana mu ma mu zama normal sai a sa su a ma'ul haya wani ruwa da ake cin shi a gidan aljanna ruwan rayuwa a wanke su sai su dawo lafiyayyu sai su ji ba su taba shiga cikin wuta ba jikinsu ya kyau namansu ya kulkulo komi ya kyau shi kenan a raba musu gidajensu a yi ta rayuwa har abada ba bacin rai babu damuwa ba bakin ciki ba hasada ba kiyayya ba haure gidan wani ba kwastam ba soja ba ɗan sanda ba haraji ba ɗan ƙato da gora ba ɗan civil defense ba ɗan ƙwaya ba ɗan ruwa ba ɗan taba ba ɗan kowa da kowa ba ɗauke wuta ba inji tuk tuk tuk tuk tuk tuk ba jone jone wutar lantarki da kafa a projector du babu komi sai ti kawai komai akwai kana buƙatar abu aljanna to za ka ya gaban ka malam ga nama malam lafiyayyen nama malam wala mai tsairin mimma yake hona Allah ce akwai naman tsuntsaye a gidan aljanna sai tsuntsun da kake so ka san a cikin nama mai daraja shine naman tsuntsu ba wannan kashin da kake fama da shi yana karya ma hakuri ba wani naman ka sa shi yadda ka san tayar mota ka sa a bakinka ka yi ta fama ya ƙi taunuwa a ina lafiyayyen nama za ka samu naman tsuntsu ne za ka ci naman ka haɗe da ƙashin kana tauna ƙashin kana haɗa da nama yana ƙara zaƙi da daɗi ka murkushe shi ka haɗe shi kawai ka bi da ruwa wa fakiyatin mimma ya takhayyaru da kayan marmari irin abin da mutum ya zaɓa a aljanna akwai shagaba sai abin da ka ga dama ka zaɓa lafiyayye fresh haka za ka ɗauka ka ci ka more duk girkin da za ka ɗiba ba zuwa banɗaki Allah ya sanya yake batar da shi <laughs> ya kawai yake a cikin ka ka ci ka sha ka more duk abin da kake so ka Allah ya ce kulu wa sharabu hani'an bima kuntum ta'maluna ku ci ku sha ku more ku ji daɗi saboda abin da kusanci kuna aikata a nan duniya ya Allah ka rubuta mu cikin waɗannan masu shiga gidan aljanna wal ya'lamu alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbika fa yu'minu bihi fa tukhbita lahu qulubuhum wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqima ya Allah ka dora mu akan hanya ta daidai to amma kafirai ba me labarin sa ran ma wala yazalu alladhina kafaru bihi haka ɗin. Wala ya الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم Allah ya ce kafirai ba za su gushe ba suna nan suna cikin shakka dangane da wato abinda Allah abinda shedan ya jefa a harshen Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cewa ma baluhu zakara bi sun martar da anha yaya annabi zai zo ya faɗa abu na alheri kuma daga baya ya daina subhanallah ba annabi ke gaya haka fi miryatin minhu ma'ana ne ba suna shakka akan alqur'ani az-zamiru yarji'u ila alqur'an ba za su bushe ba suna shakka akan alqur'ani wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu kafare ba za su bushe ba suna shakka akan addini ko dai kace addini ko kace ƙur'ani. wanda wannan addini shine as-siratul mustaqim hanya ta daidai kafiri bai yadda da musuluncin ka ba kafiri kana sallan nan gani yake kana bata lokaci kafiri kana azumin nan gani yake ishi wannan lafiya kafiri kana zuwa hajjin nan gani yake bata lokaci bai yadda ba shine wala yazalu alladhina kafaru fi miryatin minhu suna shakka a cikin addini ba su yadda da qur'anin ba ba su yadda da addinin ba haka za su yi kai hatta ta a ciyar sa'atu bagda Allah ce har ta kiyama ta zo musu bakta wato ba tsammani ka iya fassarawa ka ce hatta ta atiyahumus sa'a hatta ta atiyahumul mautu bakta kiyama ta zo musu ko kuma ka ce mutuwa ta zo musu sai bayan mutum ya mutu sai gane kuransa aw ya atiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azaba ta zo musu yawmun aqim wato azaban lahira ita ce azabar da babu dare babu rana koyaushe azabu yawmin la lailata lahu da rana ce wato azaba ce da sarmadan kawai ba go yawmin kiyamati wallahi malam mutum yana mutuwa ba kan imani ba shikenan yayi wa kansa rijista automatic ta da mutu kawai dawwama kuma zai ba magana kuma tuba to shi yasa shakka akan addini shakka akan musulunci shakka akan alkur'ani babu bala'in da ya wuce shi ko musamman idan mutum ya mutu bai tuba ba Allah ka arzuta mu da tuba wasu malaman sun fassara yawmul aqim din azabu yawmin aqim suka ce ranar yakin badar za su yi ta shakka har sai ranar badar ta zo musu ina fata ana fahimta an ce ranar badar yawmul aqim ne suka ce li'annahu lam yakun fi zalika al-yawm lil-kuffari khayr ya zama yawon aqim ne saboda a wannan ranar gaba ɗaya kafirai a wannan rana ba su nuna alkhairi da su samu a ranar yakin madar kamar arrihul aqim kai ko mujira ku ne kai kai ko mujira ku in kun gama mu ci gaba la khaira fihi su dai a wajen su babu alheri kwata-kwata ma'ana ba alheri ranar yakin badar ba wani abin da suka ci moriya kwata-kwata shi ya sa ranar ta zama su ra'ayanmu na kan kamar iska ce ake ce da su arrihul aqim allah ci ya la ta'ti bi khair Allah ka kiyaye to sai Allah ya ce me al-mulku yawma lillahi yahkumu bainahum haka dai Allah ya ce almulku yawma idin lillah a ranar tashin alkiyama jama'a mulki na Allah ne shi kadai wahdahu min ghairi munaza babu wani wanda ya sai jayayya da Allah idan kuma akwai shi sai a daga Allah jikan kala rawi yace yace in an zo tashin kiyama Allah zai ce liman almulku yau wa ke da mulki yau kala rawi ce zan daga in dai kowa ne sai faɗo na wani malami da suke jayayya da shi a kan ya ce sai na ga mutumin kansa a kar ce ce duk iska ce ya ce ni ma sai in kwantar da nawa Allah ya ji kanka da rami Allah ya masa rahama yana da barkwanci kware da gaske malam abubakar mahmud zo ya ce an ga malami wargi gare Allah ya masa rahama gaba daya eh Allah ya masa rahama amma kala rami yana da tauhidi sosai a cikin karatunsa eh kuma kalarawi za ka yi mamaki ya faɗi maganganun da malaman alu suna a wannan lokaci ba su yi sa zuba ba akan kan ya yi ƙoƙari duk wanda yake bin wa'azukansa zai ga wasu abubuwa wallahi na tauhidi sosai dan dai kamar yadda shagumi ya faɗa yana da wargi akwai wasanni akwai yan abubuwa ne haka yan mu'akhadat dai fuka wanda dan adam baya baya kubuta da su amma yayi kokari wajen tabbatar da tauhidi a cikin sa ko shi malam bin haka ya faɗa yana da kokarin faɗin gaskiya amma warge gare Allah ya kan mana Allah ya masa rahama da sauransu to Allah tabaraka wa ta'ala ya yace al-mulku ma irin? wato a wannan rana na Allah ne shi kadai kamar yadda yazo a wata aya Allah ce liman al-mulku al wai waye yake da mulki a yau a kiyama ne Allah zai shi da waye yake da mulki a yau lillahi al-wahid al Allah da kansa zai ba da ansa ce ai wannan na Allah ne alwahid shi shi kadai alqahar mai rinjaye yahkumu bainahum Allah zai hukunci tsakanin mutane ga baki daya فالذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات النعيم ودن شمفا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك فأولئك لهم عذاب Allah ce waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai su kam suna cikin aljannatai na ni'ima Allah ka azurta mu da wannan aljannatai na ni'ima amma waɗancan kafirai fa wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina wanda suka yi kafirci suka karyata ayoyinmu fa ulaika lahum adabun muhim to wannan suna da azaba ta wulakanci azaba ta tozarta a cikin wannan ayoyi guda uku yan uwana Allah ya yi bayanin abubuwa guda uku makomar masu imani kunji don ku yi imani ku mutu da imani makomar kafirai kunji dan ku guji kafirci kar ku mutu akan kafirci abu na uku Allah ya tabbatar da shi yake fada mulki wannan kuma jan kunne ne ga masu mulki da nuna isa a duniya wanda suke miƙe kafa suna ganin kamar sarautarsu da mulkin su zai iya kai su har ga kiyamar ma wata su ne masu mulki da yawa daga cikin masu mulki wallahi za su tashi a kiyama a matsayin kaskantattu to zartattu sai wanda suka yi adalci a cikin su hadarin mulki shine hadarin mulki shine duk wanda ya shugabanci mutane to fa sai an tambaye shi akan wannan mutane da ya shugabanta ran tashi a kiyama duk yawan su na'am za su yi maka jiniya za a bi ka da bakakin motoci za a yi maka kaza za a yi maka kaza za a jira ka a wuri za a ce kai ne za a ce kai ne duk za a yi maka amma ranar da aka zo ana maka tambayoyi ana mara lissafi ba wanda zai zo ya tsaya ma ko ma yake ka ba tsaya ma ba wala wannan yana da ban tsoro kwarai daga ciki sai da umar yake cewa ibn khattab ce wallahi ina jin tsoron dabba ta taho daga iraki za ta zo madina a hanyar ta ta yi tuntube da dutse kada allah ya kama umar ya ce me yasa umar bai gyara dabbobi hanya ba haska ciwo ta ji wani magana umar ya ce dabba ba wai mutum ba dabba da take tafiya yana jin tsoron kada Allah ya tambaye shi yasa bai gyara mata hanyar da za ta tafi ta wuce lafiya ba a matsayin sanin shugaba yana daga cikin adalci da taimako da ya kamata a yi wa shugabanni musamman malaman da suke tare da su suke gindinsu suke cin more suke cin arzikin su gaya musu gaskiya kada mutum ya yarda saboda an matso da shi ana masa wani abin alheri ya hana shi ya gaya wa shugabansa gaskiya idan ya sauka a mulkin zai tuno cewa ka cuce shi da kai aka haɗa kai aka sa shi ci gaba da yin zalunci amma a faɗa musu gaskiya cikin ladabi da biyayya da girmamawa ta sani ya kamata ba tare da cin mutunci ko wulakantawa ko bore ko zandaranta ba a gaya musu gaskiya wadu wanda yake da alaƙa da su ya gaya musu gaskiya ya faɗa yadda zai kai musu cikin mutunci da daraja amma magana mutum ya shiru yana ganin bata yana ganin zalunci ya shiru ko dan yana jin tsoron kar a daure shi ko dan kar a kashe shi ko dan kada a hana shi ko dan kar a yi kaza to ita dai duniya daman kana rayuwa ne a bisa abin da Allah ya rubuta ma duk wanda ka ga yana numfashi wallahi malam yana da nisan kwana yau magana mutuwa wanda zai kashe ni in kaga ka ci gaba da rayuwa daman Allah ya sa za ka yi nisan kwana in kuma aka kashe ka to da'iman ya zo daidai da lokacin mutuwar ka ne amma gwanda mutum ya yi kokari ya tsaya akan adalci a cikin mulkinsa da sarautarsa ya huta babban abin da yake damun mutane masu mulki a irin wannan lokaci shine talaka suna kukan rashin adalci da ake musu mutum ya samu dama sai ya manta da waɗanda yake mulka ka samu girma ne ka samu matsayi saboda waɗannan mutane da kake mulka da ba ma nan mutu to ban sani ba bishiyoyi za ka mulka ko aljanun garin da za kaga shi mutum yana mulki ne saboda mutane su abinda abin da za a taimake su a ba su ruwan da za su sha yanzu yau a ce muna rayuwa a kasashen irin wannan kasa najeriya da suke cikin kasashen da tafi kowa arziki a duniya muna cikin kasashen da muna da kudi muna da arziki na kasa muna da arziki na fetur muna da arziki na kaza amma har yanzu a najeriya akwai wuraren da wallahi ba su da ruwan da za sha ruwan sha a birane ma ko a cikin birnin kano wallahi har yanzu akwai inda ake layin ruwa boholin an tona bohol wallahi akwai unguwannin da za ka ga layin bohol bohol ruwa ne ake layi wallahi ya fi jirka ɗari ko talatin ko arba'in ko hamsin iya mazan wurin iya rashin ruwa wurin ka gani iya ka. to ina ga wanda suke cikin daji masu ɗebo ruwa a jaki mun taɓa zuwa wa'azi wani ƙauye wanda ido na gani irin rami din nan ne da aka yi hanya a garin tun shekarun baya ya zama kamar irin kududdufi wurin da ruwa ke taruwa da damuna irin ruwan da cin garin gaba ɗaya duk shi yake gangarowa ya yi gantsa kuka jakuna suna shiga tumaki suna shiga agwagin garin gaba ɗaya a nan suke linkaya da ambaliya sai shi mutanen garin sun zo da jarkoki irin yalo yalo din nan suna ta ɗiban ruwa mutum ya zo da ɗan kwali yana zubawa yana tace ruwa yana zuba muka tsaya mota na duba na ga ruwan nan baki irin yayi jajawar ruwan ƙasa ne muka tambaya wannan ruwan mai kuke da shi suka ce ruwan sha ne ya kuke da shi suke ce ɗauka muke in mun je sai mu zuba shi mu ajiye shi idan ya awanni sai mu sa masa alimu sai alimin suna sai wanke ruwan sai cin sai ya ƙasa sai su tsiyaye shi sai su zubar da dattin a haka suke sha kuma layi suke haka suna ɗiban ruwan jakunan suna kashi a cikin ruwa suna ɗiban ruwan jakunan suna fitsari a ciki in dabbobin sun je sun yi kiwo nan za su ɗebi ruwa wallahi akwai wani ƙauyen da wata rijiya ce ta fi shekara ɗari wani dattijo yake bayani yace shi ɗin nan yana shekara kusan tamanin da wani abu shi ma haka iyayensa ma suka tarar da wannan rijiyar wato rijiyar ita saboda bala'in zurfin ta ma ko gano ta ba a yi kawai zaka zura goga ne kawai zaka zura ne kai ta jira sai ka ji iya ta tsaya kawai sannan sai ka ɗauko ruwan ka ja kai ta ja kai ta ja har yanzu akwai garurukan da ba saboda tsaban nisan ruwan wallahi da da jakuna ake abu in an ɗaura wa jaki igiyar gogan sai ta tafi a kora shi dan a kasashe irin wannan da muke da fetur amma ku je ku duba masu halin mu yadda suke gina gida na kataki idan ka ga gidan da wani ya gina yadda ka san daga kasar waje ya ɗauko shi gaba daya akwai wanda ya zo ya gina gida yana ce ai komai na gidan nan a waje aka kawo shi bulo ɗin da komai da katangar da komai a kwantina aka kawo ta kawai ɗaɗɗaura ta aka yi kawai aka ɗaɗɗaura komai da komai kawai a ƙasar nan fa aka samu saboda almubazzaranci akwai wanda ba sa wanka da ruwan famfo sai da ruwan tsohon wata ko faruwar ta na ce ya Allah ya jarabe ku ko wahalar bulkula ruwan da ruwan ma a cikin bokiti ma ishe ku bala'i da tashin hankali asibitoci ba magani in ma akwai asibitocin ga rashin asibitocin a gaya mun wace jiha ce a najeriya take da wadatattun asibitoci a faɗa mu akwai jihar da gwamnati ya isa ya fito ya ce asibitocin da take da shi ya isa amma in an kwatanta kudin banza kuma da ake kashewa duk shekara na rashin amfani kuma za su irgu ba za su irgu ba A kudin corona nan ana ta bawa turawa suna ta turo kudin corona ku ta ɗiban kudin mana kuna gina mutane asibitoci kun amfana amma babu sai dai a rubuta ciki a rabe kudin a yi ƙarya a ce an bawa talakawa ba asibitoci babu wani asibitin da ba a layi in kuma akwai shi a gaya mu na kuɗin ma ba su isa ba private asibitin ma na kuɗin ka je ma ka ba da kuɗin naka bai isa ba kai likitocin ma da za su yi treatment din mara lafiya su ma ba su isa ba karatun likitanci ya fi ƙarfin ɗan talaka samun admission na medicine ya fi ƙarfin ɗan talaka sai dan wane da wani ga karancin likitancin likitocin babu wanda lafiya ɗin nan ita ce ruhin rayuwa idan ba mu da lafiya mai zamu in ba mu da asibiti me aka yi kullun jiragenmu na najeriya a cike suke suna tafiya india neman lafiya egypt neman lafiya saudi germany neman lafiya dubai neman lafiya wane ne neman lafiya billahi azim wani dan wake ga mun har Niger ana shiga aje asibitocin Niger aje a kwanta da a nemi lafiya abin Najeriya tafi Niger Allah ƙara wa daraja da Najeriya gaba daya na faɗi wannan saboda ita Nijar ai tana ganin cewa Najeriya uwa ce a gare ta to ina kuɗin da muke da shi ba asibiti ba wadatacci ku yi haƙuri mu gaya wa kanmu gaskiya Allah ya jefa zancen nan cikin zukatan masu tausayi da jin kai ko asibitoci aka mana maganin su aka yalwata mana su za a rage mana mace-mace da yawa sai ka ga jiha guda babu asibitin kaza yanzu misali mutane nan suke ciwon zuciya kadai a garin nan a nan jihar akwai asibitin ciwon zuciya ku gaya mun wace jiha ne ta kusa da ku da kuke da ake da asibitin da ake treating na zuciya kaji wani ya ce sai inugu daga nan kafin ka je ma ya zuciya ta gama mutuwa kai ma ka mutu to ba mu da kuɗi ne ba mu da dukiya ba mu da shugabanni a ƙauyuka kawai ciwon zuciya ciwon zuciya da mutane za ka ci samun bina adadin ciwon ƙoda asibiti nawa muke da shi na wankin ƙoda na'urar wankin ƙoda nawa muke da shi wanda ƙasashen da aka ci gaba za ga asibiti gabaki ɗayansa na ciwon ƙoda ne kawai duk wani mai larurar ciwon ƙoda a kewayen nan gaba ɗaya nan zai zo asibitoci na yara ƙanana guda nawa ake da shi asibitin haƙori nawa ake da shi asibitin ido nawa ake da shi asibitin karaya nawa ake da shi asibitin ciwon kaza nawa ake da shi likitan ciwon kaza nawa ake da shi babu in ka ga biliyoyin kudin da ake zubawa a asibitocin kasar waje don neman lafiya 'yan najeriya dalolin kudin da suke kaiwa wallahi malam kudin da yan Najeriya suke fitarwa suke kaiwa kasashen waje suna neman lafiya ya isa a gina general hospital general hospital general hospital barkate a jihohinmu na Najeriya yawanci jiragenmu da suke fita daga Najeriya da wahala jirgi ya tashi tafi Saudiya ba tare da in ka samu ɗaya bisa ukun jirgin nan duk marasa lafiya bane ba ɗaya bisa ukun jirgin da yake tafiya Dubai duk marasa lafiya don kwantar da kujerun marasa lafiya ne me yasa saboda ba mu da kayan kulawa da lafiyar ɗan adam a najeriya babu amma akwai kudin sai dai su waye masu zuciyar da za su tsaya a gina asibitocin a samu ingantattun likitoci a basu facilities kayan aiki da za su yi yanzu duba nan ƙasar egypt wallahi tallahi egypt ba fi najeriya ba a dukiya da arziki mun ninka su amma je ka ga yadda egypt misra suke karban kudin 'yan najeriya asibiti ɗaya da aka yi wani lissafi wani babban mutum ne muka haɗu da shi muka yi wannan karatun da shi a cikin asibitin wannan bayanin ina muku shi duk bai wuce wata uku wata uku da wani abu na dawo nima daga egypt ni ma ta wata kai ne. muka je muka haɗu da duk muka je kus muka haɗu ah ka zo malam kuma kuna zuwa na ce ah, ni zan bari na mutu ne ni ma zan zo neman lafiya a yi kai ma ranka ya daɗe a ka zo sai aka ce ah, ai gwamnan ka zama nan yake zuwa ai shugaba kaza ma ne yake zuwa ai uwar wani ma ne kaza ne yake zuwa nace to sai na zauna nake ce mace yanzu ranka dai haka zamu ta tattara muna ta zuwa mun samu kudin jirgi mun zo sauran mutane kuma ya za a yi su nan ya fara bani labari yace malam ka rabu da bakin ciki a wannan labarin bai da daɗi yace wallahi asibitin nan in sun ga dan Najeriya wato yanda ka san sun samu nama da wuka da nama murna lissafi ne na dala kawai ko me kawai ko gwajin fitsari ne da dala za a ce kariya saboda an san 'yan najeriya suna zuwa da dalolin kuɗi a ce najeriya fi bulus najeriya akwai kuɗi a'a ba ku sani ba najeriya akwai talauci kuwa masu kuɗin ne da suke zuwa wato da aka yi lissafin 'yan najeriya a sati ɗayan da suke shiga wannan asibitin da wanda za a yi wa aikin zuciya da wanda za a yi wa aikin ciwon kafa da mai hawan jini da mai hawan ciwon suga da mai ciwon koda da mai ciwon hanta da mai ci wallahi malam kuɗi ne biliyoyi a shekara billions of naira a iya egypt kare kuma a egypt ma asibiti ɗaya wanda a egypt misram asibiti barkate wato har ma sun gane ma business suke ma na harkar lafiya kawai da jirgin ijin ya sauka kawai ana sauka ana ga yan Najeriya sai a ce mustashfa mustashfa asibiti asibiti suna da motoci suna da hotel suna da gidaje a dauki dan Najeriya a kai shi kurin ai ta maka lissafi wani ya mutu kafin ya dawo wani kuma ya warke amma magani suna da magani wannan gaskiya ne na ce wani wani chemist na je zan shi a mura ta dame ni mai kemis ya gani ina cikin damuwa ina da Allah a bani magani yace yace kwantar da hankalinka yace kwayar magani ɗaya zan ba kuma wallahi yanzu zaka warke nace kai nace mu da yanzu nan zamu zo Najeriya ka je a baka magani duka ɗaya sai a ce ka watsa ka watsa kwaya kwaya shida overdose wajen ya fi ƙarfi yace wannan in ka sha biyu sai ka yi kwana uku baka tashi ba yace kwaya ɗaya zaka sha wallahi malam hanci na ne yake yoyo mura ta dame ni da waye ina zuwa gida da na sha wannan maganin na kwanta ina tashi yadda kasan bushe ne aka yi karkab na tashi lafiya lau makogoro na bushe hanci na bude na ce ka gani masu yi da gaske kenan mu ko in Najeriya ne likitan zai ce guda nawa ka sha ka sha guda 25 to bari kara ma 48 zaka sha in ka sha 48 zaka warke la ilaha illallah subhanallah <laughs> saboda me kun san me yake faruwa majoratin maganinmu na najeriya maganin inyamurai ne ina faɗin wannan magana ina maimaita ta in ba haka bane wani ya zo ya ce ba haka bane inyamurai sun yi ƙarfi wajen yin pek magani a najeriya suna da panadol na pek na banza suna da kafinol suna da wani duk wani maganin da ka sani akwai na inyamurai allah ba masu kyamin hakuri yau kam shi yasa ka gani idan ka zo za ka sha magani sai a ce maka wannan kafilo ne ko wannan panadol ne akwai na naira hamsin hamsin akwai na ɗari biyu da hamsin akwai na ɗari bakwai akwai na wan five ma kai akwai panadol ma na dubu uku sachis ɗaya ya ka gani billahi azimu wani panadol ɗin a cikin ɗakuna ake yin su a jihar ko a waccan jihar suna da molin yin kafilo suna da molin yin pengo suna da molin yin capsule ruwan allura sun iya ruwan da ake ɗura wa mutane duk yamurai sun iya duk suna yi ba aminci shi za ka zo baka da lafiya sai ka ce wai wai sai ka ji an ce mutum ya sha wai wai ruwa guda ashirin da bakwai ruwa kaɗai kuma baya fitsari ko ina kai shi oho Allah ya san me yake me ake ɗaura masa wato lalacewar mu mu a ƙasar mu ta harkar lafiya ta harkar tsaro ta harkar mai abun ba zai lissafu ba yanzu wannan na muku magana ne akan harkar lafiya kadai so muna kira dan Allah da hukumominmu da 'yan siyasarmu da sarakunanmu da masu mulkinmu a dubi Allah harkar lafiya dana inganta mana ita malam mutane suna mutuwa asibitoci babu gado babu gado babu likitoci sai kaɗan asibitin kuɗin kuma ba kowa yake iya zuwa ba kuma su ma likitocin bayan karancin su kuma da nasu likita ne ya kamata ya zo karfe takwas ya tashi karfe ɗaya da rabi ko karfe biyu insha Allah da zai zo sai ban sha ɗaya mutum matanmu suna zuwa asibitoci tun da asuba suke zuwa su kama layi sayan kati a ƙasar nan kati kurin na ganin likita ba kyauta ba amma wallahi sai ka je da asuba ka sai kati duk wanda ya je sayan kati bayan karfe takwas karfe tara ba lallai ya samu ba me yasa saboda jama'a ta yi yawa kuma likitocin sun yi kaɗan to haka fa mutum zai zo ya kafa layi bai karya bai ci komai ba yana jiran zuwan likita likitan nan ba zai zo ba zai tarar da wajen mutum ɗari da kaza layi ne shi kaɗai suke jira zai shigo da shi da kwat ɗinsa yana tafiya ana gaishe shi masinjoji sun rike mai da kansa yana shigowa da ya zauna ya duba mutum biyu uku hudu biyar shida bakwai yana yin awa ɗaya ko sama da awa ɗaya iya tsoron allah su iya daɗewansa sai ya ce zai je break in ya tafi break zai je cin abinci sai awa biyu yana dawa da ya duba mutum ɗaya biyu sai ya leko ya ce an tashi wanda yake so mu haɗu a asibiti na ya ba da adres wani kuma kawai cewa zai an tashi wani kuma masinjin zai gaya wa ya ce ka gaya musu wanda yake so akwai asibiti na a cikin gari mu haɗu a can duka duka aikin da ya bai wuce na awa biyu ba kuma ya tashi kuma ba a ƙara mai albashi ba zai yajin aiki na san wannan maganar da faɗa za ta yi zafi wa likitoci Allah ba ku haƙuri mun daɗe muna wa'azi akan mutane akan direbobi akan masu cutar mutane 'yan siyasa kuma yau mun zo ta kanku ku ji tsoron Allah waɗanda kuke ha'inci a cikin ayyukanku kuma kun riga kun sani Allah ya saka ƙungiyar likitanci ta al'imar wannan ƙungiya tana da kyau kwarai da gaske kuma suna ƙoƙari wajen inganta aikin likitanci da bin tsarin musulunci a ciki da kiyaye amanar ma'aikata da kuma amanar gwamnati wannan hali da muke ciki a ƙasar nan na lalacewar harkar lafiya rashin asibitoci rashin magani rashin wane ne rashin wane ne muna fatan Allah sa gwamnati ta jiya da wannan a gina mutane wadatattun asibitoci a yalwata musu a faranta musu Allah ya sa mu samu sauki mu daina fita kasashen waje muna zuwa ana duba mu suna cinye mana kuɗi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh